Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna mijin bozuwa. Yau take son ta gwada abubuwan da aikin boka ɗan ondo ɗan ondo wanda ya ja mata kunne da gujewa aikata kuskure. Ta ce za ta tsare insha Allah. Ya shigo, bai jima da dawowa ba ya faɗa wanka Nafisa ta shigo ɗakin kai tsaye ta samu yana ban ɗakin gurin wanka. Nan ta zauna a bakin gadon cike da jiran mijin nata. Ya fito daga ban ɗakin ta taso ta karɓi duk wani abin da yake ma jikin shi. Tana mai gama Tana mai gamawa daga goge jiki da shafar mai da saka turare da sauransu. Shi da ido kawai ya saka mata ya ga iya gudun ruwanta. Don zuwa yanzu ya fara gano shirin ta sam bai yarda da wannan abin da take mishin ba. Ya gane sai tana son abu take mishi ladabin shegu. A lokacin yake miji da zarar ta samu abin da take so shi kenan ta koma mahalinta na I don care da ta saba da shi. Zama ya bakin gado yana jiran yaji ta inda za ta bullo mishi. Ta dan yi dariya ta da kasuwa wurin shi ta zauna ita ma. Sai bayan ta zauna ne ta ce Samad a ran shi ya ce na san da wannan kan. Ta ce wai yaushe ne za mu tafi shopping ga ciki ya fara girma haka. Ya yi mata ƙyar da ido sai kuma ya saki guntun murmushi a fuskar shi ya ce ban san da wannan maganar ba ai. Ita ko ta yi ne idan tana gani shi ne zai fi saka shi farin ciki har da samu ta sai. Ya sake da ita ta aiwatar da nufin ta gare shi. Sai kuma ta ji saɓanin hakan a bakin shi. Sai da ta ɗan tsoke fuska tare da faɗin gaskiya ya kamata a ce ka shirya wa tafiyar mu zuwa yanzu. Don kada na zo na yi nauyi da yawa ka ce ba zan fita ba. Abdulsamad ya tsara mata ido yana mamakin rigimar Nafisa. Yanzu bata aje kanta a kusa ba, shi kayan shi kayan bebin ko a nan gida Najeriya ai za a same sa ai. Ya ce cikin ɗaure fuska, kin fi kowa kin fi kowa sanin komai nake son zan iya odar shi a ɗan ƙanƙanin lokaci ya iso gare ni. Ballantana ma babu ɗan da aka haifa a gidan da na fita waje na siyo mishi kaya. Ranta ne ta ji ya ɓaci don me zai danganta sauran yaran shi da abin da ke cikinta a yanzu. Don ta san ta ƙarfin kowa ma nashi. Shi kan gado ya hau yana gyara kwanciyarci don ya san ba ta yin don ya san ba ta yin abinci zai samu a gurinta ba. Duk da kuwa yana son saka wani a bakin shi yanzu. Nafisa kuma bata ci daɗin hakan ba don tana ganin idan ta kyale shi ba za ta sami yadda take son komai ya tafi ba. Har ya sadu da ita, don ta riga ta shafa maganin da boka ya bata ta yi amfani da shi. Ta shi ta tana kwantawa a jikin shi. Da sauri ya jiyo gare ta yana faɗin ni. ban da lokacin aiwatar da wani abu yau a tsakaninmu. Ta ce aiko tun da ni ina da buƙatar ka tare da ni dole za ka dole ka biya min buƙatata. Haka nan ya santa da san Hakanan ya santa da sanya kusance ta akai-akai wanda a baya yakan biye mata. Kara kwandomiji ta ya kara ɗaga ta a jikin shi karo na biyu ya ce ki bar ni please. Na faɗa miki, ina buƙatar kasancewa ni kaɗai ne duk iya nacinta. Dole ta bar shi ta fita kamar za ta yawuka take jin kanta a lokacin. Ta be shi da harara ya karkace kai yana mamaki. Ta ce ba laifinka ba ne, tunda kai kana fita waje yanzu kana samun inda ke sauke nauyin inda kake sauke nauyinka a can. Sharar zaki min yau kuma Nafisa ta ce amma ka san ba ka kyauta min ba. Ni ma idan kai yi min hakan yau, dan ina bukace da kai a yanzu. Ya ce ki yi haƙuri na ce, yau ba za ki samu ba. Ga ya gyara kwanciya yana faɗin haka A yadda ta ruɗe sai ta bashi tausayi amma baya iya aiwatar da komai a yadda yake jin gaban shi yana faduwa Jin fitar ta a fusace bayan ta gama mishi mita ta fice daga ɗakin. Ya girgiza kanshi ya gyara shi sai barci. A cikin barci ne ya yi mafarki mara daɗi da Nafisa wanda ya tayar mashi da hankali. Tun da ya farka bai koma barci ba tunanin mafarkin ta yi ne ya tsaya mishi a rai. Miƙewa ya ɗauro alwala ya gabatar da sallah tare da samun sauƙin al'amura a gare shi, kamar yadda mahaifan shi ke koyar da shi kowane lokaci. Washe gari ta tashi gabanta yana fitar da wani irin ƙaiƙayi da ke damunta sam Bata kawo cewa aikin boka da ta saka ne ya jawo mata hakan ba. Tun da ya watsa ruwa ya fito yana shirin zuciya cike da tunanin abubuwan da suke faruwa da shi a yanzu ɗin. Sai da ya biya ɗakin ta ya duba ta kamar yadda ya mafarki a haka ya same ta. Tana ta faman soshe-soshe don ƙaiƙayin da ke damunta. Ya ce me ke ki ne haka ne kike wannan soshe-soshen haka. Cikin ɓacin rai ta ce dama a yaka kake so da ni tun da na buƙace ka ka share ni. Ban ga dalilin da za ka ɗauko ni ka rabo ni da ƙasata ba, ka zo yanzu kana nuna min gazawarka a kaina, inda take shiga ba ta nan take fita ba, ya cika da irin kalaman da take faɗa masa. Hannu ya ɗaga mata tare da faɗin ya ishe ki haka nan. Kada ki nemi ki faɗa min maganar banza, an faɗa miki ni ban da abin yi ne sai na kwanciya da mace kullum, Kallon shi take da mamaki dan bata ɗauka zai faɗa mata wannan magana haka ba. yace kin je kin yi biye ki kin ɗauko wa kanki cuta kike san azamu. Kuka ta saka mai tana aza masa kururuwa bai kula ta ba ya fice daga gidan kai ko Kukanta ne ya jawo hankalin 'yan uwanta gare ta suka shigo dakin Har ya je ofis bai tsina na komai ba da yamma ko da ya dawo ya same ta a rigitse ya dawo. A hargitse Ya dawo har ya daɗe ta bi shi ɗakin shi ta samu ya fito wanka yana ɗaure da ɗan ƙaramin tawul a jikin shi. Tunda ta shigo mai ɗaki ya ɗago ido ya kalle ta ya kawar da kan shi gefe. Ya kawar da kan shi gefe ɗaya ya ci gaba da abin da yake yi din. Ta zo gaban shi ta ce Allah kuwa sai ka faɗa min abin da ya sa ka tsoro yi min wulaƙanci haka. Ko don kaka ina ɗauke da ciki ne a jikina yanzu ya sa har kake guduna. Ya jebe ta da wani mugun harara har sai da ta ji tsoro ta ɗan ja baya kaɗan. Ya ce, Look Nafisa, Idan dan dai kina son mu zauna lafiya da ke sai kin aje kanki a matsayin da na ɗauko ki a gidan nan na mata. Macen ƙwarai ita ce wacce ta san damuwar mijinta da cin shi da shan shi da gyara mai makwancinsa da sauransu. Amma duk ke baki san yin wannan ba sai dai ki ci arziki ki wadatar da ƴan uwanki ba tare da kin dubi nawa da komai da ya shafe ni ba. Da haka ko dai ki gyara rinki, ko kuma in ƙaro wata a gidan nan ku zauna tare wacce za ta dinga kyautata min. Yana kaiwa nan ya ja dogon tsaki ya ɗauki kiɗin motar shi ya fice a ɗakin ya bar ta sai tana kurma ihun bakin ciki. Wannan halin da Nafisa ke yi wani lokaci kamar zartauta, sai daga baya kuma idan ta samu abin da take wawakwar ta dawo ta gyagije kamar ba ita ba. Yanzu ya fahimce ta idan tana buƙatar abu bai mata ba, babu sauran zaman lafiya a gidan tsakanin shi da shi. Da ita, shi yasa da zarar ta zo da buƙatar ta yake saurin biya mata akan lokaci. wanda ita kuma take ganin aikin bokayenta ne da mahaukacin sanda da yake mata yasa yake biya mata bukatar ta a hukace kamar ba gobe wanda ta yi da baka da malamai ta danne aikin su yake ci a gare shi da kuma kyau da zati wanda take gani da shi take ruɗa shi ba zai taɓa samun mace kamar ta a cikin matan hausawan najeriya ba sai dai kalar matan mu na nan Burin mazan Najeriya ne su mulki mace mai kyau ko da ba ta da hali na gari a dai ce mata ce ta gwadawa tsara ce a gari. Ba ta san Najeriya akwai wannan ba, akwai kuma la'akari da ilimi tare da wayewar mace da tarbiyya ga mazan da suka san kansu. Yau ma kamar jiya ta shigo mai tana buƙatar su kasance ta amma Fide ya amincewa ya biya mata buƙatar ta kamar jiya. Haka ta wahala da wannan ɗan fanzan kaikayi na gaba da ya dame ta. Yanzu kam ya gama cewa a ran shi. Mafarkin shi gaskiya ne, inda ya ganta ɗauke da wani mugun abu tana goga ma gabanta. Washe gari har ya shirya bata tashi ba daga barci tana ramuwa barcin da bata samu ta yi ba a daren jiya. Ya tsaya ya tare da ita cike da tsanar halin da halinta na rashin sanyin ibada. Idanta da sauran magagin barci bai gama wasa ba ta ce har ka cire fita kenan. Ya ce idan ma ban fita ba wani abun zaki mun ne tunda ba abin kari zaki haɗa mun ba. Cikin ɓacin rai a maganganun shi ta ce ba mi wannan alkawarin da kai ba na cewa ni ce zan dafa ma abincin da zaka ci. Na ɗauko masu dafa maka ka ce ba su iya ba don haka ban da matsala a wannan. Ya ce yana ɗaukar jakar laptop ɗin shi tare da sabawa a kafar da shi Nafisa zaki ki yi nadama wannan magana da kike faɗa min dan ya zama dole idan baki canza ba in ɗauko wacce za ta bani kulawar da nake so a gidana maganar shi ya ɓata mamaki kwarai dan bata yi zaton zai iya faɗin wannan magana ba a gabanta ba kai tsaye sai ga yau yana faɗa mata da bakin shi wai zai ɗauko mai kula da shi a gida wai ina kuɗin da take narkawa malamanta yake shiga ne haka gashi ta dalilin bin bokaye da malamai da sa gashi yanzu ta daina kai kuɗin da suke kaiwa gida duk wata ana amfani da shi ya ba ta mamaki kwarai ta samu ta danne zuciyarta don ta san yanzu akwai sauyi a tare da shi ta ɗago ta kalle shi yana shirin fita daga ɗakin fuskar shi a ɗaure yake har lokacin gabanta ne ya kara faɗuwa sosai dole sai ta haɗa da kisa da kisisinar mata yanzu Ta ce ka yi haƙuri don na ga yanzu magana kaɗan sai ka ɗauki zafi da ni haka. Ya ce ai ce zan ba haƙuri ke da mun san na ɗauko ki kawai ne a gidana ba don ki ji daɗi ba. Ta da kai ƙasa ta ce ba na ba ne ka sani don ba girki zan iya yi yadda kake so ba. Bai sake yi magana ba ya ci gaba da shirin shi. Bayan ya gama ne ɗago ya kalle ta yana faɗin ki tashi ki yi sallah don lokaci ya gama kure miki ko. Ya fice daga ɗakin bayan ya gama faɗin haka bin shi ta yi da kallo har ya ɓace maganinta. sai lokacin ta saukar da ajiyar zuciya ta ce lallai da sake ya zama dole ta canza halinta idan ba haka ba wankin hula zai iya kai ta dare wanda wani irin mutum ne da magani baya saurin kama shi shin shi ba kamar sauran mazaje yake bane da take jin mata na hirar yadda suke samun kan mazajensu suke juya su ne ya zama dole duk wani abu da za ta yi taga ta samu ya sako kamar yadda malam ya ce ta bi komai a sannu kada al'amarin ya juye mata Ga shi ko ta ga abubuwa na shirin juyewa da ita. Wai shin ko da gaske ne asiri baya kama mutum idan mace na da ciki ko ta haihu? Dole ne ta jinkirta har ta haihu ta bi shi a yadda yake so. Ta nuna mishi ta kwanta yanzu. Al'adar shi ne idan ya fita a ofis zai mata kira uku ko sama da haka. Amma sai take ganin saɓanin hakan yanzu tun yana mata kira ɗaya har ya kai yau. Baya kiranta ga baki ɗaya. Hakan ya sa ta fara zargin da ma da dama dalili yake neman da ita ai sun shayi fiye da hakan da shi amma baya sa ya daina kula ta sai wannan kawai zai ɗauka da safiya ka har ta yi wanka ta fito falo wurin yan uwanta da ta samu suna shaye-shayen su bata daina tunanin halin da take ciki da mijinta ba gaida ita suka fara yi cikin harshen buzanci tana karɓa musu da yanayin yanayinta ya nuna bata cikin daɗin rai Yar dattijuwa daga cikin sai ta ce yau ba za ki fita ba kenan. Ta amsa tare da ya mutsa fuska tana faɗin ba inda zan je yau. Su ko sun fi sin. Su kuwa sun fi so tana fita a gidan don sun fi sakin jiki su yi da ran suke so idan ba ta gidan. Matar ta ce yanzu ya kamata a ce kin fara nutsuwa guri ɗaya saboda cikin ki da ya fara girma don kina buƙatar hutu. Ta lalimshe ido ta da zan tsaki ta dafe kanta ta ce wani irin hutu yan yala ni da abubuwa suke son rikewa a gidan nan yanzu. A lokaci ɗaya suka zaro ido tare da mayar da hankalin su gare ta, suna sauraron ta. Ta ce ya zama dole dukkan ku gyara a gidan nan. Ya ce mun ɓata mishi gida ba ma gyara, ba a mai girki. Na ɗauko ku da sunan masu aiki a gidan saboda haka nake son kowa ta ɗan fara aikinta. yan yala ta idanu idanuwa waje tana mamaki ta ce garin yaya har kika bari haka ya fara a tsakaninku. Ta ce wallahi ke ma shaida ce ina iya kokari na dan ganin hakan bai faru ba, amma hakan bai samu ba a gare ni. Yangela ta ce gaskiya ya kamata ki fara tura kaya gida tun yanzu ko za a watse dai, ki riga da kin ɗebi ki ko? Dama Dama mazan Najeriya ai ba su da tabbas, ba kowa ne ke kamuwa yadda ake so ba, da haka muke ɗaukar su kamar wurin cin kasuwa a gare mu. Don ko da kasuwa za ta watse dai ɗan koli ya kasa, ya kasa ya kwace rabon shi. Nan dai suka ta shawarar abin da za su yi akan sauyin da take gani ga mijin na ta yanzu. Idan da sabo na saba zuwa yanzu, haka kawai zai zo ɗauke ni a mota sai dai mu zagaye gari ya dawo da ni ya ajiye, ya wuce makara, ya wuce wajen aikinsa. Yau ma da ya kwana biyu bai zo inda nake ba komai na tafiya a gurina Noma Sai dai zan iya cewa haɗuwata da su ya buɗe min wani sabon babi na rayuwa ne. Duk da nake yarinya kuma mace ban yadda na fara hulɗa da su ba sai dai na karancin rayuwarsu. Na gane zama da su ba yana nufin jefa ni a gurɓatacciyar rayuwa ba ne. Yau ma ina ɗaki kwance ni kaɗai ina nazarin wani littafi. Dan sabon da na yi da yawan karatu sai dai an ce sabo turken wawa ne. Dan har na fara shiga damuwar rashin ji daga gare shi kwana. Waya na da ya na juya ina kallon mai kira na a lokacin. Ganin sunan shi a screen din wayar ya sa na dan saki murmushi sai da na ja mai aji na ɗauki wayar. Da sallama na fara magana ya amsa min ya ce kina hostel ko kina cikin makaranta ne. Na ce ina hostel yanzu, fito ina waje. Ya ce ya kashe wayar shi. Na shirya cikin wani dogon riga mai ɗan hannu shara-shara riga yana ɗan rigar ya ɗan matse ni kaɗan daga saman shi kasan shi a buɗe. Kai tsaye daga inda yake zaune a motar yana sa yana sana'ar shi na hango shi cikin motar. Ya mayar da hankalin shi sosai ga abin da yake yi. Tunda ya ɗago kai ya hango ni tafe ya daina abin da yake yi ya tsira min idanuwan shi. Masu kashe min jiki da zuciya. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.